These are the results. Candidate number one, Ken Onhim Ejapong. He had 71,996 Mahmud Baumiya 118,210. Tabbataccen sakamakon zaɓen kenan wanda mataimakin kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa Dr. Sirbo Kwiku ya sanar. Ya ce Dr. bamu ya samu ƙuri 118,210 wato kashi 61.47 cikin 100 yayin da ɗan takara mafi kusa da shi Kennedy a Japan ya samu ƙuri'u 71,996 wato kashi 37.41 ɗaya cikin ɗari. Dr. Afure Yakoto wanda ya zo na uku ya samu ƙuri'u dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da tara sai a Dainimo ya samu ƙuri'u ɗari bakwai da talatin da ɗaya. Don haka an zaɓi Dr. Mahmudu Bawumiya a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai tsaya takara a dubu biyu da ashirin da hudu. So, Mahmudu Da yake jawabi ga dubban magoya baya bayan sauran abokan takararsa sun yi jawaban mu baya a gare shi a wajen wani gangami da aka shirya filin wasa na Accra domin kaddamar da shi a matsayin dan takarar jam'iyyar. Dr. Baumi ya ce an samu shakku kan nasarar da ya samu sakamakon zazzafar farfagandar da ake wa jam'iyyar NPP da ke cewa na ƙibilanci ne inda ya jaddada nasarar da ya samu cewa za ta kau da wannan farfagandar. were skeptical about my chances and others confidently dismissed the possibility of the MPP electing a candidate from the northern part of the country. Wasu manazarta sun nuna shakku kan samun dama ta, wasu kuma kai tsaye suka yi watsi da yiwuwar jam'iyyar NPP za ta zaɓi ɗan takara daga yankin arewacin ƙasar nan. A fili sun yi kuskuren fahimtar ra'ayin jam'iyyar ta mazan jiya da nufin ƙabilanci ko yanki. Ya ce ga maza da mata namu na zango da ke warwatse a yankuna goma sha takwas na Ghana. Ina gaya muku cewa a cikin jam'iyyar NPP za mu iya kaiwa sama. ina gayyatar ku da ku kasance tare da mu a cikin wannan tafiya mai yiwuwa. Wasu magoya bayan jam'iyyar sun bayyana wa muryar Amurka murnarsu musamman da ɗan takarar ya kasance musulmi kuma ɗan arewa. Alhaji Abdulaziz Haruna Futa shine coordinator Nasara wato mukamin da ke kula da al'amuran 'yan zango da arewacin Ghana na jam'iyyar ya ce. Ina cikin masu jin daɗi sosai saboda kungiyarmu na NPP ga ba musulmi da ya taɓa zama flag bearer party yau Allah ya sa dan mu musulmi dan zango dan arewa shi ke rike da tutar NPP yau wala ina cikin masu jin daɗi yasa yanzu saboda yana musulmi ko dai ka saboda kana ganin ya iya deliver shi yasa kuke bayan al muslim awul muslim shi yasa na soma da shi in ba haka nan ba in da ka compense da waɗanda suka contest da shi har ma da John Mahama ya fi su duka ile ya san kan aiki kana gani ya ja da mahama ya ci mahama ba ja ba ma mahama ma bai kusa da shi doctor shi dai sake gano oh ba umiya dai shi dai deliver muna mu break eh? wala without ba mu um, ya ba mu mu break eh? alhamdulillah mun gode ma Allah shugaban kasa na na kufu ado a dan gajeren jawabin da yi ya bayyana kwarin gwiwarsa kan Dr. ya cewa zai iya hada kan jam'iyyar tare da taimakon sauran 'yan takarar uku domin samun nasara kan John Mahama na jam'iyyar NDC a zaben 2024 Idris abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana